واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون Idan aka ce wa waɗannan masu yi wa Allah ƙaryar haramta wasu dabbobin ni'ima, ku zo zuwa ga abin da Allah ya saukar na Alƙur'ani da zuwa ga sunnar manzon Allah don ku san halal da haram, sai su ci abin da muka rika muka gada a wajen magabatanmu na aƙidu da maganganu da ayyuka sun ishe mu. Ta yaya wannan zai ishe su? Alhali magabatan su ɗin ba su san komai ba kuma ba sa shirya zuwa ga gaskiya ba wanda zai bi su sai wanda ya fi su jahilci da ɓacewa su jahilai ne batatu.